assalamu alaikum wa barka da wannan lokaci a yau in kun kula za ku ga wannan sun dawo a gemi gemi sun dawo an ci gaba da mainin yanzu gashi sun ba da guda miliyan 500 an ciwo mutane a mining misali abin da nake so nuna ma shine nan gurin shine inda aka ce upgrade mining za a ga kamar mining ɗinka baya sauri can sama nan gurin inda kake gani gashi ina da coin guda 7700 har da ɗoriya nan ɗin nan in na taɓa zan yi misali nan kaga uh, adadin abin da zan yi mining guda 25 a cikin uh, minti 30 idan na na upgrade za a ɗibi wannan coin ɗin nawa za a ɗibi wannan coin ɗin na za a upgrading ɗinsa zuwa 30 a maimakon 25 adadin coin ɗin da kake da su adadin nisan da zai yi kaga zai iya zuwa har uh, guda 205 amma ya danganta da coins din to ni yanzu zan iya karar da su gaba ɗaya gashi yanzu ya koma 40 amma tiket ɗina ya ƙare eh, to gashi nan ka gani zan iya wannan ina danna restart mining yanzu zan ci gaba da mining mining ina ya ci gaba kuma sannan abin da ake nan gurin misali in mun shiga nan profile ɗina a nan ne zan ga adadin coins ɗin da na yi mining a da ga su nan guda 3,900 na riga da na yi kuma connecting da wallet idan wannan kuma game din da na rika bugawa ne duk da ba su nuna yadda za a cire ba shi kuma wannan ton din dama a wancan bidiyon na nuna yadda ake eh, wannan cire shi amma sai ya kai na dala goma tukunne ki yake fita sai ya kai na dala goma sai ya kai na dala goma sannan <coughs> kamar yadda na faɗa a wallet ana connecting da wallet kamar a okx ko wannan okx ko kuma waccan abar wallet din shi ko ko wannan wannan wannan ah, trust wallet ko metamax duka ɗaya daga ciki ana yin uh, connecting uh, shine a nan ne za ga wannan lot din duk da dai ba su fara sawa mutane ba to amma da shine suka ce za a yi amfani a connecting uh, a next video zan nuna mana duk yadda ake wannan connecting din zan nuna mana in Allah yadda saboda aka wannan shine duk wanda bai rijista ba galin din shi nan wannan ba abu ne wanda za a yi wasa da shi ba wannan duk wanda bai je yayi nagode shi anjima